أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya subni malik satin da ya wuce mun yi magana kan alam muka ce abin da ake ci da shi alam shine dukkan abin da ya yi nuni akan abin da aka kira shi da wani suna ko dai ya kasance namiji ne ko mace ne ko sunan dabba ko sunan ko ma wani abu ne in dai ya nuni akan musamma aka kira shi da wani abu za mu ce da shi alam sai muka yi bayani alam a ƙarƙashinsa akwai abubuwa guda uku ana iya samun is suna akan samu kunya akan iya samun laƙab sai muka ce laqab duk sanda ya abuci wani abu wanda ba irinsa ba ma'ana ya kasance da kunya ko kuma suna to zai zama a ƙarshe ne muka buga misalai kaman wa mahtazza arshullahi min ajli halikin sami'na bihi illa li sa'din abi am yani muka ce idan kunya da laqab suka haɗu jaiz an yataqaddama ahaduhuma ala al-akhar yani ko dai laƙab ya gabaci kunya ko kuma kunya ya gabaci aini ta gabaci laqab kamar inda Umar ibn al-Khattab yake cewa radiyallahu an aqsama billahi Abu Hafs Umar ma massaha min naqab wala dabar faghfir lahu Allahumma in kana faja. to yau insha Allah kamar yadda muka saba nakan karanta a karanta za mu karanto sannan mu yi bayanin abin da ya samu don baitocin da ke gabanmu yau suna da ɗan nauyi kwarai don haka sai a faɗaka ainihin sosai sosai na <laughs> to zan karanta insha Allah sai a karanta wa minhu manqulun ka fadlin wa asad وذو ارتجال كسعادة وأدك وجملة وما بمزج ركبة ذا إن بغير ويه تم أعربة وشاع في الأعلام ذو الإضافة وجاء الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا سعالة للثعلب وهكذا سعالة للثعلب ومثله برة للمبرة ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجر تو إن شاء الله waɗannan سوني baitocin da za mu shari شاء الله Allah idan ba mu manta ba mun ce suna yana iya zuwa mufradi laƙabi kuma ya kasance mufradi idan suka kasance haka yudoful awwalu ila sani za a ɗauki na farko a jingina shi zuwa ga na biyu kaman jaa sa'idu kurzin ra'aytu sa'ida kurzin marartu bi sa'idi yani yudafu al-awwal ila sani za a ɗauki na farko a jingina shi ga na biyu amma sai muka ce idza kana murakkabain in suna ya kasance murakkabi sannan kuma kunya ko kuma laƙabi ya kasance murakkabi shi ma ya tuba'u sanil awwala na biyu zai bi na farko kamar misali mu ce ja'a abdullahi an naqa yani laƙabi zai biye wa suna sai mu ce ja'a abdullahi an naqa ra'aitu abdallahi sai mu ce an fannaqa marartu bi Abdullahi an finnaqa muka ce na biyu din nan ya sa'o an yakuna atfa bayanin ko kuma badal yani ko ya kasance atfa bayan ko ya kasance badal to yau insha Allah zai muna bayanin alam ya saki kasuwa gida biyu akwai manqul akwai murtaja manqul shine ciratacce wato wanda aka samo shi daga wani abu wanda asalinsa ba suna bane kamar misali kaman masdar kamar fadl wa kana fadlullahi alayka azima fadl innan zaka ji muna ce wani fadlu sai mu muna ce falalu da Hausa amma fadl innan asalinsa masdari ne kaga an ɗauko shi daga wani abu wanda ba asalinsa ba ko kuma ya kasance ismul fa'il kamar harith mukan ce da mutum harithu ai ismul fa'il ne ko ko kuma daga sifa mushabbaha kamar sa'id wato sifa mushabbaha in ba kuma ta ba mun ce shine abin da yake lazimta mutum tuwala umrihi har karshen rayuwarsa kamar abyad kamar aswad kamar tawil yawa to kamar sa'id amintacce sifa ce mushabbaha wacce take lazimta mutum asalinta an ɗauko ta ne daga wani abu aka sanya mutum suna kaman ismul maf'ul kaman mas'ud muna ce da shi mas'udu da Hausa an ɗauko shi ne daga wani abu wanda yake faɗawa kan wani abu sai aka sanya mutum suna aka ce da shi mas'udu sai mu ce mas'ud to waɗannan irin waɗannan sunaye su ne ake ce da su manqul wato ciratattu waɗanda an samo su ne daga wasu abubuwan da asalin su ba suna bane amma akwai murtajan murtajal daga rajul an sanya mutum rajul ne saboda kullun shi yana shirye cikin ya ya'ani shirye yake ko da ta kwana ko ta ɓaci a shirye yake don haka sai ake ce da shi rajul mutum shi ko bai shirya ba in abu ya faɗo masa zai iya tunkaransa to murtajal ya'ani sunan da asalinsa tun farko an ajiye shi suna ne kamar su'adu asalinsa suna ne ba wai an samo shi bane daga wani abu kamar udat sunan namiji ne ana ce da shi odat asalin waɗannan sunaye guda biyu tun da aka same su dama ba wai an ɗauko su ba ne daga wani wuri a'a an same su ne akan sunaye su'adu su'adu sunan mace odadu odadu sunan namiji muna fahimta ko to a don haka duk sunan da aka ɗauko shi daga wani abu wanda ba suna ba ne asalinsa za mu ce da shi me manqul amma abinda tun asalinsa suna ne za mu ce da shi ne murtaja daga cikin sunayen mu'ana muka duba za mu iya samu haka kamar muslim ala wazni muf'il ismul fa'il ne kuma maf'ul na ismul fa'il domin wa in fatahta minhu makanan kasar sara isma maf'ulin ka ni'mal muntaza. in muka ce muslim ya zama ismul maf'ul kenan yawa amma muslim ismul fa'il amma gashi muna kira mutum muslim ashe kenan manqulun ne min me min ismil fa'il muna fahimta five shine ibnu malik ke cewa haka kuma akwai alamul jins wato abin da yake asalinsa jinsi ne na wani abu sai a ɗauko a dinga kira mutum da shi kamar asad zaki kun san ana sanya mutum asad kamar hafizul asad sunan mutum ne amma asalin jin abin nan asad din nan ismul jinsi ne suna ne na jinsi wanda in aka ce zaki ya kunshi babba ya kunshi yaro ya kunshi tsohon zaki ya kunshi namijin yaro ya haka dai wato suna ne na jinsin abu sai a ɗauko shi a dinga sanya mutum suna da shi muna fahimta shi yasa ibn malik ke cewa wa minhu daga cikin alam manqulun akwai ciratacce wanda aka ɗauko shi daga wani wuri ka fadlin kaman fadlu manqulun ne mimmi masdar wa asad manqulu ne min me min jins asalin shi sunan jinsi ne muna fahimta wa Jalil akwai murtajal wanda asalinsa tun da ya samu suna ne ya su'ada kaman su'adu wa udat da kuma udat sunan mace da kuma namiji waɗannan tun aslan tun da aka same su wurin larabawa sunaye ne amma da fadlu da asad tun asalin su wurin larabawa ba sunaye bane to haka kuma akan iya samun sunan mutum ya zo a shiga irin na jumla kaman shaba ƙarnaha sunan mutum ne kaman ja a zaidun akan iya samun junan mutum ne kaga jumla ce in ka ce ja a zaidun inda ba suna ba ne in aka ce kayan irabin sai ka ce fil da fa'il hmm. amma kuma akan iya kira mutum da shi ja a zaidun don haka irin wannan jumla in ta zo hukuncin ta irabi yani hikaya kawai zaka ce ja'a ja'a zaidun ra'aitu ja'a zaidun marartu bi ja'a zaidun tambayan bana ta kwanaki can yani zaka yi mashi kawai alal hikaya ba wani maganan rufa ba wani maganan nasba ba wani maganan abin nan jarra kamar shaba karnaha in sunan mutum ne zaka ce ja'a shaba qarnaha ra'aitu shaba qarnaha marartu bi shaba qarnaha muna fahimta kaman yashkuru yana iya zuwa sunan mutum kaman ya'muru kaga shi kan sa mudari'i ne amma yana iya zuwa sunan mutum kaman taglibu sunan kabila ce yawa amma kuma shi kan sa mudari'i ne don haka inda zaka sanya wani mutum taglibu sai ka yi rufa'an sha'alar alal hikaya a taglebo ra'aitu taglebo marartu bi taglebo. haka zai kasance muna fahimta to akwai abin da ce murakkab tarkiban masjiyan masji sunaye ne guda biyu waɗanda aka ɗauki na farko aka gwamutsa shi da na biyu bai haisu ta yadda yake in ba a maka bayani ba ba za ka iya gane cewa asalinsa sunaye biyu ba ne kaman ma'adi karib kaman hadramot kaman ba'alabak asalinsa ba'lun bakko hadrun mautu sai aka haɗa aka ce hadramaut ba'alabak ma'adi to waɗanda ana kan suna ne murakkab masji wato suna ne wanda aka mashi tarkibi har ma ya gwamutsu ta yadda yake baka iya tantancewa da na farkon da na biyu ma'ana an saukar da na biyu kaman a matsayin ta'ud anis dangane da na farko sun zama kusan juna ɗaya to shi kuma ya kaskasuwa guda biyu akwai wanda ƙarshen shi yakan zo da waihi kaman siba waihi shira shirawaihi to irin wannan idan muka samu wanda ƙarshen shi ya zo da waihi da'iman zai kasance mabniyun ne bai ɗauka wani abu sai dai bina'i sai ka ce kama ja'a sibawaihi ra'aitu sibawaihi marartu bi sibawaihi in ƙarshen shi ya zo da da waihi amma wanda ƙarshen shi bai zo da waihi ba kana da abubuwa da dama wanda zaka iya yi kaman ba alabak ba alabak kana iya mishi i'rabi na i'rabi mamnu' min as-saf misali zaka bashi ruf'a da ضمة ka yi mashi nasba da fatha ka yi mashi jara da fatha sai ka ce ja'a ba'labakko ra'aitu ba'labakka mararto bi ba'labakka yani zaka mashi jarra da fatha ana fahimta ko ko a'a ya zanto zaka yi bina in alal fath kawai kamar ba yadda ka gina shi akan kasra shi kuma yake gina shi akan fata sai ka ce ja'a ba'labakka ra'aitu ba'labakka marartu bi ba'labakka irabi eh, na biyu kenan koko na uku ya zanto juz'i na biyu zai kasance ja'iman mudaf ilay amma juz'in na farko kuwa mu'rabi ne kamar ka ce ja'a ba'lu lubakin. ra'aitu ba'la bakin marartu ba ba'li bakkin muna fahimta jama'a Shi ne ibn malik ke cewa wa jumlatun alam yakan iya zuwa jumla kaman atriqa wa ma bi masjin rukiba yakan iya zuwa murakkab tarkib masji za ya'ani haza shi wannan murakkab mazidin in bi ghairi waihi tamma idan ƙarshen shi ya cika ba da waihi ba to ba za ka sa ne ma'ana shi suna murakkab tarkib masji in ƙarshen shi ya zo ba da waihi ba to irabi za ka masa ma'ana in ƙarshen shi ya zo da waihi me za ka yi bina'i in ƙarshen shi ya zo da waihi bina'i za ka yi ja a siba waihi ra'aitu siba waihi marartu amma idan ƙarshen shi ya cika ba da waihi ba to irabin ƙarshen za ka yi ma'ana za ka yi wa juz'i na farko irabi juz'i na biyu kuma ya kasance mudaf ilayk Kamar ka ce ja a hadru mautin ra'aitu hadra mautin marartu Bai hadri mautin shine za shi wannan murakkab masji in bi ghairi waihi bi ma'ana in tamma bi ghairi waihi in karshen shi yazo ba da waihi ba to ba. kai irabin sa muna fahimta jama'a طيب yanzu wani bayanin a cikin alam akwai murakkab kama abdullahi kama abubakar akwai wanda yake zuwa suna da ake mishi i'rabi bil harakat akwai wanda ake mishi i'rabi bil huruf kamar abdu shams ka ce ja'a amma kuma cikin sunaye akwai wanda ake mishi i'rabi kace eh, jaa abu quhafa ra'aitu aba quhafa marartu kaga sannan kuma daga cikin sunayen nan akwai wanda ƙarshen shi yakan kasance mu'urabi yani munsarif yakan caccanza kamar abdu shamsin ja'a abdu shamsin ra'aitu abda shamsin marartu yani ka ƙarshen shi munsarif yana canzawa akwai kuma wanda ƙarshen shi layin sarif bai canzawa kamar ja'a abu quhafata ra'aitu aba quhafata marartu bi abi quhafata ka ƙarshen shi bai canza ba muna fahimta jama'a shine ce wa sha'a ya yadu fil a'lami a cikin sunaye zul idafa ma'abucin idafa akwai sunan da yake yani murakkab ne amma tarkib ne idafi domin kun san murakkab ya kaskasuwa guda uku akwai tarkib isnadi akwai idafi akwai masji to yanzu ya mana magana kan masji yanzu yana mana magana kan idafi idafi ka dauki na farko ka dangana shi zuwa ga na biyu shine ce sha'a ya yadu fil a'lami a cikin sunaye zul idafa ma'abucin idafa kamar cewa ka ka abdi shamsin wa abi quhafa abdu shams mudaf wa mudaf ilayh abi quhafa mudaf wa mudaf ilayh muna fahimta to ga inda magana nan take baitin nan musamman wanda zamu yi shi yanzu domin ina tunawa lokacin da muke karatun littafin nan a <laughs> misra can ya'ani wannan baiti an yi wato ni kai na kafin kawo wurin na ta binyar yadda zan yi bayanin wurin kuma ilai ya'ani baitin ya tsaye da mu to a dakata a to amma ina tunanin sha Allahu la'alla sai yusiru Allahu lil fahm insha Allah <laughs> yani alam ya kaskasuwa guda biyu har wa yau banda kasuwan shi uku kunya da ism da kuma laqab banda kasuwan shi manqul da murtajal yanzu ya sake kasuwa zuwa ga alamul jins da alamul shakhs alamul jins shine abin da yake nuni kan jinsi kamar na dabbobi kamar usamatu alamul shakhs shine abin da yake nuni na na to a alamu shi shine abin da yake nuni kan suna irin na mutum kowannensu kuma da alamul jins da alamul shakhs ya kaskasuwa guda biyu akwai lafzi akwai ma'anawi alamul shakhs akwai lafzinsa akwai ma'anawinsa alamul jins irin na dabbobi akwai lafzinsa akwai ma'anawinsa alamun shaks allafzi shine abin da yake ba a ajiye wa wani mutum ko ba wani mutum da zatinsa ake nufi ba misali kamar ka ce ahmad ko Osman, in kana nufin kowane Osman. amma alamun shaksil ma'anawi shine wanda aka ajiye ake nufin mutum da zatinsa kamar ka ce muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga wannan za mu ce shi alam ne a shakhsi al ma'ana ma'anawi muna nufin wani mutum sa sananne amma alamu shakhsi lafzi shine wanda baka nufin wani mutum da shi kamar ka ce muhammad kuma wane ne shi ana fahimta malamai five idan muka kuma ta bangaren alamul jinsi akwai lafzi akwai ma'anawi shi kuma lafzinsa saɓanin na lafazin shaksi domin alamul jinsin lafzi shi kuma a ammu min alamul jinsin ma'anawi ana fahimtar magana alamu mu koma farko alamul jins alamul shaks mun ce akwai lafzi akwai ma'anawi lafzi shine wanda ba wani muke nufi da shi ba amma ma'anawi shine wanda muke nufin wani mutum ɗaya da shi to shi kuma can alamul jinsi allafzi da ma'anawi akasin wannan alamul jinsil ma'anawi a nan shi muke nufin wani mutum ɗaya da shi amma a can shi ne wanda ba kowa muke nufi da shi ba muna fahimta to amma alamul jinsin lafzi a nan shi ne wanda muka ce ba kowa muke nufi da shi ba amma a can wani muke nufi da shi an gane bambanci kamar mu ce usamatu usamatu zaki ne zaki ne amma a nan za mu ce da shi alam ne aljinsi allafzai me yasa <coughs> saboda ba wani muke nufi ba zaki ɗaya muke nufi ba kowane irin zaki babba namiji mace tsoho usama zai iya shiga don haka sai mu ce alam aljinsi allafzi kaga shi am <coughs> amma da zamu ce asad muna nufin zaki ne <coughs> yani alal aglab akan abin da yake azhin ya tabadar ila zihin abinda kwakwalwa ke fahimta in ka ce zaki kana nufin zaki ne guda daya kaga ana zamu ce da shi alam ne aljinsi alma'anawi muna fahimta to shine ibnu malik yace mana wa wada'u li ba'd al-ajnas alam larabawa sun ajiye wa wasu jinsosi sunaye yani sun sanya wa jinsi jinsi daban sunaye ga alamin ashkhasi kamar yadda suka sanya wa mutane suna kowa da sunansa yani kamar yadda mutum kowannenmu daga ciki yana da sunansa haka kuma jinsi irin na dabbobi kowa yana da sunansa muna fahimta jama'a lafzan wato da shi alamun shaks da alamun jins ta ɓangaren lafazi suna ɗaukan hukunci ɗaya ma'ana idan kace ce usmanu usmanu alam ne a shaksi al-ma'anawi tunda kana nufin wani mutum ne guda ɗaya al to in ka tashi irabi kaga zaka ce ja a usmanu ba za ka mashi tanwini ba ba za ka shigan mashi da alif da lamun ba sannan kuma idan da na kira za ta tsayu bayansa to rabu hala domin aljumalu ba'da al-ma'arifi ahwal wa ba'da an-nakirati awsaf jumloli bayan ma'arifa ana irabun su hal ne amma bayan nakira ana irabun su na'ab ne da man'ut kamar misali kace ja'a rajulun dahikan da kuma a kamar ka ce ja'ar rajulun yadhhak da kuma ja'a rajulu yadhhak akwai bambanci ja'ar rajulun yadhaku ja'a rajulu yadhaku kaga na farko na kira na biyu ma'arifa wannan na farko da yake na kira ne abin da ya tsayu bayan na kira zai ka ce rajulun din nan man'ut يضحك بيان كاغا ما إرام في المضارئ سيكتي والجملة نعت للرجل أما جاء الرجل يضحك الرجل معرفاني تدو أبن ديت أيبايان معرفة إن في إليني ذاك إرامش حالي يا جماعه طيب دون هكا إذا كتي جاء عثمان رأيت عثمان مررت بعثمان don mamnu min ne to ta bangaren lafazi yadda alamul a shakhsi ke daukan hukuncin i'rabi haka kuma alamul jinsi shi ma yake daukan i'rabi Kamar usamatu ma'anan shi zaki in ka tashi zaka ce ja'a usamatu zaka ce ra'aitu usamata marartu bi usamata kaga yadda alamu shakhsi ya ɗauki hukunci ta ɓangaren lafazi haka alamul jinsi ya ɗauki hukunci ta ɓangaren irabi ma'ana idan muka duba alamul a shakhs usmanu ba mushi tanwini ba ba mu sa mushi alif da lamun ba sannan idan da za mu ce a usmanu dahikan dahikan za mu iramin shi me Ha, muna fahimta haka shi ma al-usama ba za ka shiga mashi da alif da ba ba za ka yi mashi tanwini ba da wani abu zai tsayu bayansa da za mu ira shi hal muna fahimta jama'a al almuhim za mu tsaya a baiti na uku nan don dama na ce maku <laughs> yani baitin yana ɗan rikitarwa sosai don abu ne ya ƙunshi abubuwa da dama don na ga mun dan fara zurfafa ina tunanin kamar hankula su ɗaya nisa daga gare ni to za mu tsaya wa jumlatun wa mami masjin wa sha'a fil a'lami dhul idafa ka abdi shamsin wa abi quhafa wannan na san insha Allah la iskala mun fahimci waɗannan in Allah ya kai mu saftur qadim za mu yi bayani daga wa wada'u li ba'd lajnasi alam saboda daga nan ne iskal ɗin ke tafiya ana fahimta to ba mu son kuma a yi gaba ya zanto an rushe baya don definitely na san suna da wahala eh na san haka ai saboda wannan baitin ina ga kusan salasatu asabi muka yi ana maimaita shi lokacin muna kanta da shi a can talat asabi sai an yi kamar an fahimce sa khalas sai a ce a to ya abun yake sai an yi kamar an gane shi sai kaga ya abun yake kuma yani min babu nasiha in ka dauke shi yi kokari in kana da littafi ka koma ka duba domin a nan za ka ga abin masha Allah ka fahimce shi wadai amma kana ba shi lokaci kaɗan sai ya maka siddabaru ana fahimta ko to da haka za mu dasa aya na insha Allah in Allah ya kai mu sabtur qadim za mu ci gaba daga wannan wuri lokacin sallah ne malam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to insha Allah eh haka <laughs> akwai za mu ɗauki kaman eh, ayyun wa uribat ma lam tudaf wa sadri wasliha damirun hazaf wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi dhal hasfi ayyan ghayra ayyin yaktafi za mu zo insha Allah shi kuma wani abu ne mai zaman kansa suna nan haka dai wurare wurare haka daban-daban <laughs> eh akwai insha Allah akwai tambaya jama'a Alexa <laughs> now eh na eh eh idafa eh jawas yani itba auren su na na kaman yaya misali kamar ka ce ja'a sa'idun sa'idul kurzi eh. eh yana iya zuwa mudaf sai ka ce mashi mudaf da mudaf ilai eh mudaf na zuwa da alif da lam Allah na cewa alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة كاجا أما أتنشك النساء cikin nisa'i sai شهيدة والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر كاجا أنا سيتي والمقيمون الصلاة wal mu'tuna zakata kaga ya tabbatar da nunu amma can ga alif da lamun sai ce wal muqimis salati ya cire nunu lil idafa ga kuma yazo da alif da lamun za mu yi shi a gaba insha Allah eh amma ina ga da yawa a qur'ani ba amma ka'ida ce mai zaman kanta ana za mu karanto insha Allah gaba ka'ida ce mai zaune kaman kujera da kanta yaushe ne mudaf yakan iya samun alif da lamun muna nan tafiya san insha Allah ka san mu abin da ake bamu kawai yani saboda saukin fahimta mu gane abin sai a ce mudaf bi zuwa da lamun mudaf ilai shi ke zuwa da da lamun da in ka zurfafa in ka zurfafa sai ka ga abin yana yana zuwa kamar Allah izan kai ne kai a wurin ka ce maka hurufun nasu in ka shiga ka shiga ka ce maka a wasu wurare kuma ba abin nan wasu hurufan ne na daban yani shi sa yana da kyau kullum mutum ya ta karatu eh in kai karatu ka ji ka ji ka isa to bai ishe ka ba ku ta bincike imamu shafi'i na cewa radawa ko duk sanda ne karatu yani sai in tabbatar da ashe ni jahili ne nake ta rigima nake ta rigici kuma duk abin da kake tunanin bako ne kai ne a wurin ka bako amma in ka shiga butunul kutub suna nan an tsibe bincikansu ne ba a ba sai a lokacin duk abin da kake tunanin bako ne kai ne a wurin ka bako amma riga an kammala da kabiya da haka kawai mu tashi bi karatu ba ma na hau kaɗai ba kowane fanni ka yi karatu shine na akwai tambaya wa alaikum salam wannan na bayan da ya wa akhiran za ai ad-damir aka ce ya'udu ila al-aqrab al-madhkur in damiri yazo sai ya koma zuwa kusa da na kusa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja abdihi ga abdu gahi alkitaba wa lam yaj'al Allahu fadin na sai kuma ila al-aqrab al-madhkur shine wa kenan alkitab inda kuma za gane haka إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ضحك ولم يجعل له إعوجا ده القرآن يفسر بعضه بعضا يفسر بعضه بعضا أبين ديسا yasa نسكي تشكس ce kansu بشكنا كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرا للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ga rabbu ga kum wala tattabi'u min dunihi awliya ya'udu ila al-aqrab al sai suna cewa wai wai na kuma zuwa ga ma unzila bayan rabbu shine aqrabu madhkurin ila tattabi'u min dunihi inna kuma duk ƙur'ani in ka duba ba wani wuri da a ce maka auliya an kira littafi wali sam abin da ake ce wali duk qur'ani in ka duba zaka ga da mutane ake magana ala inna awliya Allah ala inna awliya Allah zalika bi anna Allah maula alladhina amanu Allah waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat gashi nan zaka ga ba za ka walam yattakhid walam yakul lahu waliy min adh-dhulm ba za ka taba ji an ce littafi waliyi ba sai dai san zuciya kawai To haka ya'udu ila laqab na alaikum salam na eh masji haɗaɗɗe mazaja imtizaj eh ya haɗe ya gwamu tsitin da ke ba a iya bambance shi eh eh masji shi ne afsa eh na eh adanin muka ce sunan wuri ne jannatun ta jannatu adnin lahiq suna ne na doki washe wa sunan raqumi wa hailatin sunan tinkiya wa washiqi sunan kare eh kare na'am طيب باتن بيكو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت